a wannan kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce wato yana nuna yawaituwar bayi wato bayi za su yawaita har yanzu to kusan kowa ma yana da bayi to wannan sai ya bayu har yanzu to ɗa ya zo ya ribaci wasu a matsayin bewasu mun gane ba wannan shi ne wasu kuma suka ce abinda yake faruwa shine za a wayi gari wato ainihin mutanen da suke kaskantattu wanda ba su da tushe ya'yan ƙananan mutane za a wayi gari kuma su suke jagorantar duniya su ne ababen kallo amma an kama tushen sai ga 'ya'ya ne na ƙananan mutane sai zanto kamar hadisin da yake cikin jami'in tirmizi wanda manzala ga cewa ta taqumu sa'a hatta kuna as'ada an-nasi luka'u ibn luka' suna cikin jami'in tirmizi kiyama ba za ta tsayu ba har sai ya zama da mafi daraja abin kallo cikin mutane shine wanda yake kaskantacce dan kaskantacce wanda shi ba kowa ko ba kowa ba in ka bi tarihinsa za ga ɗan ƙananan mutane amma kuma ya waye gari kuma shi yake jan mutane a yanzu shi na abin kare kuma gaskiya an kabe bai abin za ga haka abin yake tafiya amarat na haka suna bayyana kwarai da gaske wasu kuma suka ce a abin da yake faruwa yanayi ne zai bayi zuwa ga samuwar wato anashin kangarewa ta yayaye wato ‘ya'ya za su kangare wa iyaye maimakon iyaye su ne ababen bi sai awaye gari kuma iyayen su za su nabin ‘ya'ya ma'ana abinda suke so shi iyayen nasu abinda ba sa so ko koda iyayen suna so ba za su yi shi to kaga iyayen sun koma mai matsayin bayi ke wasu daga cikin ah, marubuta na zamani sun yi wannan magana an gane su yi wannan magana wasu kuma suka ce a abinda ake nufi wato ainihin za a sami yawan yaƙe-yaƙe sauransu wannan shi ne ibn rajab da cikin jami'in ulumar hikam ya tattauna kan hadisi da aka kowace fuska cikin fuskokin sun shiga ƙarƙashin hadisi sun shiga ƙarƙashin hadisi shi ne an tarijar amatu rabba ko rabbata da ya tabbata wallafa Assalamu alaikum. Allah ya yi menene ingancin bayani game da rukun kwarkwara a wannan lokacin wato bayi mata. Allah mai da malam gida lafiya. Eh rukun kwarkwara na bayi mata akwai shi mutukar ana yaki da musulunci. Akwai shi. To kaga sai ka duba ana yaki musulunci. Kaga ba ai. Wannan shi. To kaga amsa babu kyau. Jawo. da aka sai dai mata ta aure ko ko mutum waliyar dubila ya fada layin zina eh, amma ana samun kwarkwaro ne idan ana yaƙi musulunci ka same su imma ta hanyar kasiya wa imma ko ta hanyar a a matsayin ribarka ta yaƙi an gane wa imma ko ta hanyar wani wanda ya samu ya baka kyauta an gane to wannan shi kana ake samun kwarkwara to amma yanzu batun cewa akwai bayi wannan duk zalunci ba gaskiya ba ne saboda haka ayoyin da suka zo bayani akan batun kwarkwara suna nan ne kuma suna bayani ne akan batun cewa ta hanyar kwarori ne da hanyar da ake samu su sai mu ga a lokacin manzan islam ta ya samu kwarori an gani ta sai mu ga wannan hanyar ce hanyar jihadi eh, hanyar jihadi ya zama na ake samun kwarori to ma dai zanto mutum a rabansa ya samu kwarkwara ko ya siya ko kuma a bashi kyauta to haka ya tabbata ga mazalarsa to wannan shi wallaha wadda na? eh mutum zai iya zai iya gada da shi ma akwai dole ko zai ka iya zaka iya kana mai da mubayi kenan Eh? Hmm. aidi akan asali akan wancan asalin namu ga gane ba in ana gogorma ta jihari saboda ka ayoyin da suke bayani akan batun kwarkwara suna nan suna aiki mun gane ba idan mukuta dan su yazo shine ne jihadi ki kuma jihadi yana da shuru da qawaid da dawabit zaka iya dan kwarkwara zaka iya samun kyautar ta sauransu wallahi ai mun ga mun ga magana hukunci rike su yanzu zalunci yawa in kuma mutum tarayya yake da su to kaga wannan ya fara cikin zina ke babu wani batun babu ko da ko ka samu ne yana san zuciya ne san zuciya ne san zuciya ne wai mutum ya ce wa ya fito wata ƙasa ko ya je wata ƙasa ya je morocco an ba shi kwarkwara ko a sudan wani ya ba shi kwarkwara ko a burtaniya wani ya ba shi kwarkwara ko a bangladesh ya samu kwarkwara ko a pakistan ko a ina wannan da zalunci ba a gaskiya bane na hmm. assalamu alaikum ina neman karin bayani akan tsora hannu akan cinya yayin zaman tahiya shin kifa hannu ake koko sai da shi ake Allah mai da malin gida lafiya a kamar yaki kifa ne ma'ana haka kenan ko haka eh, a haka haka zafi eh. Eh, haka ne haka ya san kuma sai kana motsa shi ko haka ba. ko haka yau haka haka saɓanin haka yau haka kuma shi ne a an gane ba yau sai kuma kana motsa kan yatsa ne sai kana motsa kan yatsa ne kamar yadda yake a hadisin wa'il bin hujjar cikin sunan abi cewa Manzala yana motsa kan yatsa an gane ba dai ko suna kwarin cewa akwai shuzus domin a jama'a daga cikin almajiran asibin bin ba su ambaci cewa manzala ya damu tsaye yatsan ba sai za'i da bin guda ba guda ko su gani kamar ruwa da ce manzala yana motsa ne kamar shaza ce amma gaskiyar magana ba shaza ba ce mahafuza ce inda za'i da bin guda ma ai ba sabawa yi ba ya ambaci wani abu ne wanda ragowar ruwa da wasu ambata wani yana daga cikin ziyartar siƙa na ƙabula kuma idan ka duba shi za'i da bin guda ma za a ga yana daga cikin makusanta sosai daga da kiyaye ruwayar asimin bin daga cikin almadrashi asim bin kulayf an gane ba da haka ruwaya ta tabbatacciya za'ida bin kudama an asim bin kulayf daga ana abiyi an wa'id bin hujr to ya zo a hadisin da su zubair cikin suna bi daud da cewa manzo Allah bai motsawa to nan ruwayar bata inganta ba shi ya ma al muslim ya da hadisin shi na abdullah da zubair cikin sahih muslim amma bai ambaci wannan garin ba na cewa manzo Allah bai motsawa ba domin nuni akan cewa garin bai ainihin tabbata ba sannan kuma ya tabbata zai ɗauki fuskar cewa ai bai motsawa ai la yuharrikuha tahrikan shadida bai motsawa motsawa mai ainihin sanani an gane bai motsawa motsawa mai sanani Wa wannan kenan kuma sannan bai ma inganta wata fuskar isnadi duk da sheik abdulaziz bin bas rahimahullah kamar da ke cikin majamu'u fata makalat mutanawwiya shi ya taba akan batun wato ainihin rashin motsawa ne saboda shi wannan hadisin na Abdul Zubair kuma tare cewa bai ainihin inganta an gane ba irin su al-Bukhari kuma cikin al-Hidayah a takharijin bidayat mustahid su ma sun eh, sun ya karkata kan batun rashin motsawa ne. ya nuna akwai shuzuzi da shi hadisin za'i daga guda da cewa manzo Allah yana wata hadisin wa'i amma abin da yake daidai hadisi ne wanda yake tabbatacce rashin motsawar shi ne bai ainihin tabbatar sannan ko motsawa aka ce kaga a tarik wasu su ɗauka haka wannan kaga ai ba a tarik ba wannan al alhafdu ne warrafa alhafdu warrafa kake kaga haka ka daga ka sauke alhafdu warrafa walaisa taharikan amma a tari da shi ne daga haka za ka na yi da yasa kana kaɗa shi kaɗan kaɗan to na shi ne a tari kuma haka za ka yi domin ya zanto dukkanin yatsunka suna fuskantar mai da eh, wannan shi da haka dai a dunkule a cure wato za ka motsa ya tsari shi da abin da ya daidai wallawa sai wani ta zama ta ƙarshe Assalamu alaikum. Don Allah malam ina tambaya dangane da waɗannan littattafan shin ɗalibi zai iya sa su a zaure ya karanta gaban malami su ne min hajjul muslim da shi abubakar ba'iri wa musarar hadith da ahmad hashi a littafin min hajjul muslim shi asala littafi ne wannan na ainihin taya ka hira mun gane ba ba wai asal littafi ba ne wanda za ka sa shi gaban malami ka koya ko a sashi ma a majalisi a karanta littafi ne kowane za a karanta don ka ga yanayin fikirarsa da kuma abubuwan da ya tattara a ciki littafin kuma mukhtarul hadis nabawiyya wal hikamil muhammadiyya littafin wanda ya kunshi hadisai masu rauni kwarai da gaske wasu su ma mawdu'at ne wasu su ma kuma ganganu ne na malamai sa su a matsayin hadisi an gane saboda haka baka da bukatuwa zuwa gare shi umdatul ahkam ya isar maka tunda hadisai ne masu tsabta gane ba daga nan ka sai ka tafi zuwa ga umdatul ahkam as-sughra umdatul ahkam al-kubra da shi da Abdul Ghani bin Abdul Wahid zuwa ga bulugul maram kaga shi ma hadisansa mafi wasu na da kyau masu dan matsalar ma kuma yana dan bayani shi ma an ka samu malami wanda zai iya tantance maka irin su al-muharrar da ibn Abdul Hari shi ma littafi ne wanda yake mai kyau mai tsabta ya ma faɗi ma wajen tattauna matsaloli na abin da ya shafi hadisi wajen kalam al'ilar da kuma tattara hadisai da sama da ainihin bulugun mara da wannan suna da kyau mutuka ka sabanin muhtarul harisun nabawiyya e, amma ga wanda yake malami zai iya dokan sai masa aiki da tattace hadisan ya abin nan tunda ya yi a hannun mutane tunda wasu ma za a gade daga aljami'u sagir ne na asiyuti an gani wasu daga irin su musnadul firdaus musnadu shahab na al da su kuma dama wannan mausu'a ce ta hadisi wani suke mawdu'ai da bayyafe kwarai da suke to wanda shi ne amma min haɗin musul littafi ne wanda yake da kai a karan kanka za ka karanta ka abin amma in yanayi ya bayu ba ka da dama ka iya karanta ka gane to sai ka iya samun malami wanda ya san shi iya koya maka yana maka tarjamasa wanda kuma zai iya tantance wasu abubuwan da suke ciki tunda fil jumla littafi ne mai kyau amma yana da mulahazat kan wasu abubuwa na na ilimi amma duk fil jumla littafi ne mai kyau wannan sai ya bayu faɗakar cewa ana kurakurai sau tari wajen sa wasu littafai a majalis tana kurakure kwarai da gaske akwai littafin da ya kamata a sasu a majalis a karantar da mutane akwai kuma wanda bai kamata ba misali kamar eh, kutubul usul wanda ya kamata a sa mutane su a majalis idan su kamar sayi bukari din nan su sayi muslim sunani abi dawud at-tirmidhi an-nasa'i ibn su eh, al-muwatta'at a sa su tare ne masu kima kuma wanda suke tu'assil wa tu'ahil wa tukawwin suna mai da kai ka zama ɗalibin ilimi sosai kuma ka zama malin ɗan kai amma ba littattafai wanda suke na al-musaqqafun ba an gane mai za a ɗauko irin su littafin la ta hazana ce za a sa mutane a na karanta karantarwa wannan littafi ne ah, lil musaqqafin littafi ne thaqafi littafi ne kawai na 'yan zamani wayo irin tarihiran kana cikin jirgi za ku yi tafiyar awa shida ko talatin sai ka ɗauko wuce ka cinci ka cinci ba ka da labari da irin abubuwar sauransu shi za ka cike yake da kisosi da labaruka da wasu hadisai wanda ba su ma tabbata ba amma babban abin mamaki saboda mutane ba san ne manhajo ahli sunna wal jama'a ba mai manhajo salaf salih ya ma zama littafin ma kamar littafin wanda yake mai kima muhimmi wanda za a gana ta mai da hankali zuwa gare shi amma ga magani nan cikin alkur'ani ga magani nan cikin hadisai na manzo Allah sallallahu amma saboda rashin sani sai ya ba mutane suke koma zuwa ga wani littafin duk abin da ya bayi zuwa ga haka rashin karantar da mutane kutubul usul rashin karantar da mutane kutubul usul to duk shi yake bayuwa zuwa ga wani in ma babu ikon sa sai bukari din sai a dauko muqtasarat da suka kunshi hadisi da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zasu na alakanta ka da annabi kai sai irin su uh, Abdul Hakam da irin su Bulugul Maram mutum zai iya tantancewa irin su Al-Muharrar irin su ah, muntakul akhbar da al-madhhabi taymiya wa halu majaba to sai ga mutun ya sami hasila ilmiya kuma ya zanto waye a harkar wato aishi ilmi amma ka dogara akan eh, kutubu saqafa littafai na saqafa to sai ka fada cikin rudani da hayaniya da kuma sunan sunna kuma mutun ya fada cikin bid'a bisani da haka akwai hatsari Eh, rashin sanin ne ilimin ne shi ya bayu mutane ake ta kwashe-kwashe kowane littafi mutu ya gani sai ce zai siya karanta kowane aka ji cewa ya sa littafi a masallaci yana karanta littafi kada sai mutu ce shi ma zai sai littafin ya zoye ya saurari karatu saboda rashin sanin ne ilimin wani guba zai samu ce yasa muhammadu sirin kamar da yake mukaddima ta sai muslim ya ce inna hazar ilmadi fanzuru amma ta akhuduna dinanku. lalle wannan ilimin fa addini ne to ku duba wajen ma za ku karɓa addini ku wanda wannan magana ce a rawato daga jama'a inda salafi salih inda alkhatib cikin alkifaya bi ma'arifin usul in ruwa ya kawo ba cama ma bin sirin wasu isnadodin ba su inganta ba kamar zuwa ga ali bin abi talib radiyallahu anhu to kaga dole a kula da wannan to wannan sai yake nuna cewa mutane ba sa damuwa da lamari na addini ana sakaci da shi amma a harkar duniya sai ga mutane ba sa sakaci yanzu in motarka ta samu matsala ba ko da ke za ka ba don kaga wani yana kwale-kwale eh, da bakin mai a jikinsa tun da ke ga mota ta arduwa na samu matsagiya ba su sai ka yi bincike eh ba kuwa za ka ba in ginin gidanka za ka yi ko wani abu da sauransu in kudinka za ka ɗauka ka bayar sai ka tace katanka ka rere ka bi diddigi kada tambaya mato ya wani ne ba mata matsala ko wadanda su zama haɗa wata alaƙa ba ta yi mata matsala ka za ka sai ka yi bincike ba za ka ɗauki ka bashi ba amma addini fa mutane sai ga kowa kawai daga zana mutum ya zo ya abin nan sai ga an zo ana ta hayaniya shi yasa mutane ga shi eh, wato har yanzu jahilci shi ke ƙara yawa saboda ba ilimin ake ba mutane da wannan kuma shi ya ba sai a waye gari abin da yake ilimin kuma mutane sai zanto ba sa ganewa saboda hayaniyar ita aka dora mutane akai da rudu to haka in ba wannan rudun kai ba da wannan hanyar ba su gane ba su gane ba amma abin da yake madarar ilimi wanda a lokacin magabata ne gudu rige-rige za a wani ma tun tun da sallah asuba zai zai samu ko yanzu masallacin ya zauna in za a yi karatu tsakanin magarba to shi da asuba zai zauna masallacin zai sallah asuba domin kada wani harafi ma ya kubce masa a karatu haka magabata suke kada wani harafi ya kubce masa Uh, ubayd uh, bin sharik kamar da as ya kawo cikin adabul imla wal istimla wajen karatu yaje ana karatu na hadisi taro ya kai taro malamin da yake bada hadisi yana ta bayani yana ta bayani to sai ke jin motsi a jikin kafarsa to wai kada ya waiwaya malamin ya faɗi wata magana ta ilimi ta kuce masa sai ki waiwayawa sabanin a yanzu ana karatu kana susa kana daga waya kana danne-danne kana surutu shi waiwaye ma ba ya soyi saboda kada ya waiwaya hankalinsa ya tafi wani waje ya faɗi wata magana ta ilimi ta kuce masu. yana jin dai motsi a sa dai amma duk da haka ya daure sai da aka gama karatu ya rubuta abin da zai rubuta kawai ya tashi haka sai wani mutum ya rike su gaisa ce da Allah yi hakuri. karka tafi na rubuta su fa'ido na ilimi ne a dun duniyarka saboda ba ta takardar zai rubuta ta riga ta cika ta riga ta cika da ka sai nake rubuta a ka kenan dala yi hakuri a samu lokacin kofi wannan yana cikin adabul illa wal istimla yana cikin adabul illa wal istimla to da haka ba suka samu wannan ilimin kuma da haka suka samu kima sai da haka suka tara mana wannan ilimin shi yasa idan an faɗi su sai ka ji girman su a zuciyarka inda kana da imani sai dai mutum fasiki ne saboda mai sun bautata wa ilimi sun kimanta ilimi da haka sai Allah ya kimanta su ko kuma yanzu mun toza ta ilimi muna wasa da ilimi ko ta zaka muna so kuma amana a girmama mu kuma mu kiwa Allah aiki to ya zaka ka samu girma shi yasa ake tayyau da juna kage ake tayyau da juna to abin da yake faruwa kenan to kaga da haka suka kai inda suka kai da haka suka suka abin da aka dora ana kula ana tantancewa ana tankadewa ana rerewa mu daina damuwa da yan hayaniya mu damu da abin da yake shine ilimi mu damu da abin da yake shine ilimi mu damu da abin da yake shine sai mu samu tsira sai mu samu kubuta wajen Allah subhanahu wataala tunda abin da nake so a gane magabatan da muke danganta kanmu zuwa gare su cewa littafin Allah sunnar manzo Allah bisa fahimtar magabata na kwarai ba ga muke ba har ma mana cewa salafiyun mai ma za salafiyun mabiya tafarkin magabata nisbatu ila salafus salih to wai magabatan da basu nemi ilimi ba basu bada ilimi ba basu karanta ba ah, to kenan salafiyar a wani bangare ne kenan banda wani bangare wanda ko bangaren ilimi ne asali to ai sai mu duba muga yadda su magabatan suka ya suka koyi ilimin ya suka da shi ya suka karanta ya suka yi kaza suka yi kaza in ma wani tsari ya zo na zamani to sai mu hada da na zamanin kuma mu rike na magabatan domin shine asali kuma shine tafarkin tsira mutukan na zamanin bai cikaro da wancan nasu wannan shi sai ga rayuwa ta yi kyau ta inganta amma mutukan muna mai da kanmu gida dawa to gaskiya sai ga gana sai ga akwai matsaloli suna ta ci gaba da gudana kamar yadda eh, ibn mufli ke yake bada cikin al'adabu shar'iyya game da yace mutane sun wayi gari matsalarsu kawai shinkawa ta yi tsada man fetur ya tashi kudi ya yi wahala an samu matsala kan kaza farashi ya tashi ya yi kaza ya ce wannan sai yake wuna maka cewa su mutane a ce gaba da 'yan duniya ne wanda sai kai maka 'yan duniya ne amma inda 'yan lahira ne to kaga magana ce ta mai ka sabo ya wata ana zunubi ana saba wa Allah ƙarya ta yi yawa saba alƙawar ya yi yawa yaudara ta yawa jahilci ya yawa ya kamata a zage a nemi ilimi a tace ilimi a yi kaza a bautata wa Allah sai zanto wannan shine zantukan mutane inda duniya ce gaba ke a inda lahira ce gaba amma saboda duniya ce sai zan su zance ne ko akan akan hatsi da dawa da basara ka Allah so ka subhanakallahumma bihamdika tasbihu wa alhamdulillah kai gona